'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa ko ya tanadi wata kotun shari'a da ke kula da sa ido da kuma yin shari'a contrairement aux droits dokar kare haƙƙin ɗan adam, ‘yanci na ƙasa da ƙasa A kan kare haƙƙin ɗan adam bai yi tanadin hanyoyin bincike na girmama wannan 'yanci ba sai dai wani abu na daban shine kwamitin tabbatar da faruwar wasu abubuwa da aka yi tanadi na yarjejeniya amma wannan kwamitin bai aiki a halin yanzu kawai kwamiti ne na tuntuɓa na ƙwararru da suke ba da ra'ayinsu idan ƙasashe da abin ya shafa sun amince ana iya kula da abun a mataki na ƙasa misali kotuma ta ƙasa tana iya shari'a akan karya haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa cilas ne ga ƙasa ta yi ƙarar waɗanda suke sahun gaba a laifuffukan yaƙi inda nauyi ne na farko da yake rataya kan ƙasa sannan a cikin ƙasa akwai hanyoyi na kotu na hukunta masu manyan laifuffuka da ke da cibiyarta a hague niger ta rataba hannu akan kundin kare haƙƙi ɗan adam na ƙasa da ƙasa inda idan aka taɓa haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar Nijar ana iya shigar da ƙara a kotu kuma kotu tana iya bincike akan abin da ya faru a Nijar amma ba sa iya bincike idan ba ƙasar Nijar ce ba ta ba da umarnin a yi haka. Akwai hurumin da ba a kaucewa idan ba Nijar ce ba ta ba da umarnin a yi bincike wanda idan ba akwai taka haƙƙin ɗan adam ne ba kotu ta duniya mai hukunta manyan laifuffuka ba ta iya sa baki. Euh, pas intervenir. Bai ga kotun hukunta mayan laifuffuka ta duniya, ko akwai wasu sauran tsare-tsare domin daidaita sabanin da ke da alaka da 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa? Bon, c'est pas la seule. Alakula halidai ba ita ce kadai kotun da take iya shari'a akan taka haƙƙin da adam na ƙasa da ƙasa ba. Akwai kotu ta Yugoslavi da kotun hukunta mayan laifuffuka ta Rwanda. Duka kotuna ne da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa, wayanda su suke yin shari'a akan taka haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa suna da hurumin yanke hukuncin tilastawa magabata. Un pouvoir de rendre des décisions contraignantes vis-à-vis des responsables.